Labari mai daɗi daga hannun Lukka Lukka Sura ɗaya Mutane da yawa sun yi kokari su rubuta labarin abubuwan da suka faru a tsakaninmu, sun rubuta abin nan da muka ji daga bakin waɗanda suka ga waɗannan abubuwa da idanunsu tun farko suka kuma yi shelar kalmar Allah, saboda haka mai girma Theophilus da yake na bincika abubuwan nan duka a hankali tun daga farkonsu, na ga ya yi kyau in rubuta maka su bi da bi, domin ka san gaskiyar abubuwan nan, kamar yadda aka koyar maka su. A lokacin da Hiridus yake mulkin yankin Yahudiya, akwai wani firist mai suna Zakariya. na ƙungiyar Firistoci, na gidan abi'a sunan uwar gidansa kuma Alisabatu, ita kuma ta fito daga zuriyar gidan Haruna ne, dukansu biyu sun yi zaman adalci a gaban Allah, sun kuma bi umarni da ka'idodin Ubangiji duka kamar yadda ya ce a yi, amma ba su da ’ya'ya domin Alisabatu ba ta haihuwa. kuma Zakariya da ita duk sun sufa. Wata rana, Zakariya yana aikinsa na frist a cikin haikali, bisa ga tsarin da aka yi na kungiya domin hidima ta kowace rana. Bisa ga al'ada wanda aka kafa don fristoci su bi, aka zaɓe shi ta wurin jefa kuri'a domin ya shiga cikin haikalin Ubangiji. ya ƙona turare mai kanshi saboda haka sai ya shiga haikalin mutane kuma suna waje suna addu'a a lokacin da yake kona turare mai kanshi ba labari sai ga mala'ikan ubangiji ya bayyana masa ya tsaya a gefen dama na bagadin inda yake kona turare da ganin mala'ika sai gaban zakariya ya faɗi tsoro kuma ya kama shi, amma mala'ikan ya ce masa, Kada ka ji tsoro, Zakariya, Allah ya karɓi addu'arka, kuma uwar gidanka, alizabatu za ta haifa maka ɗa, za ka sa masa suna Yohana. Za ka yi farin ciki da murna sosai, mutane da yawa kuma za su yi farin ciki, yaron nan zai zama babban mutum a gaban Ubangiji. ba zai sha ruwan inabi ko wani abu mai sa buguwa ba za a cika shi da ruhu mai tsarki tun kafin a haife shi shi ne zai dawo da mutanen isra'ila da yawa zuwa wurin ubangiji allansu zai wuce gaban ubangiji ya kuma yi aikinsa da dukan karfinsa da kuma karfin zuciya kamar annabi iliya zai kawo zaman lafiya tsakanin iyaye da yayansu zai juyo da mutane masu rashin biyayya su zama mutane masu adalci ta haka zai shirya wa ubangiji mutanensa sai zakariya ya ce wa mala'ikan yaya zan san cewa abin nan da ka faɗa haka zai kasance gani na sufa uwar gida na kuma tana shekaru masu yawa mala'ikan ya ce Ni ne Gabriel da yake tsaye a gaban Allah, Allah ya aiko ni in zo in faɗa maka wannan labari mai daɗi, amma ga shi ka kika yarda da sako wanda za a cika shi a lokacinsa, saboda haka tun da ka kika yarda ba za ka kara iya yin magana ba, sai ranar da alkawarin nan ya cika. mutane sun zauna suna jiran fitowar zakariya suna ta tunani ko menene ya sa ya daɗe haka a cikin haikalin da ya fito bai iya yin magana da baki ba sai sun gane cewa ya ga ru'iya a cikin haikalin sai ya dinga yi musu magana da hannu amma bai iya yin magana da bakinsa ba Da lokacin hidimarsa ya kare, sai ya koma gida, bayan ’yan kwanaki, sai uwar gidansa Alisabatu ta yi ciki, sai ta ɓoye kanta har wata biyar. Alisabatu ta ce, A ƙarshe, Ubangiji ya ji tausayina, ya cire mini kunya a cikin jama'a. Alisabatu tana cikin wata shida kenan da samun ciki. sai Allah ya aiki mala'ika Gabriel zuwa wani gari a cikin Galili da ake kira da shi Nazaret. Ya aike shi ya kai sako wurin wata yarinyar da aka yi alkawari za ta auri wani mutum mai suna Yusuf daga zuriyar Sarki Dauda, sunan yarinyar kuwa Maryamu ne. Da mala'ikan ya zo wurinta sai ya ce, A gaishe ki, Ubangiji yana tare da ke, ke da kike mai samun alheri. Da Maryamu ta ji gaisuwar nan, sai ta damu ƙwarai, tana tunani kowace irin gaisuwa ce haka, sai mala'ikan ya ce mata, Kada ki ji tsoro, Maryamu, gama kin sami alheri a gaban Allah, gashi za ki yi ciki, za ki kuma haifi ɗa. za ki ba shi suna Yesu, zai zama babban mutum, kuma za a ce da shi ɗan mafi ɗaukaka. Ubangiji Allah zai ba shi kujerar mulkin kakansa Dauda, zai yi mulkin gidan Yakub har abada, mulkinsa kuma ba zai kare ba. Maryamu ta ce wa mala'ikan, Yaya wannan zai faru, tun da yake ban taɓa sanin namiji ba?' mala'ikan ya amsa ya ce, Ruhu mai tsarki zai sauko a kanki, ikon mafi ɗaukaka kuma zai rufe ki, saboda haka yaron nan da za ki haifa za a ce da shi mai tsarki ɗan Allah. Gashi Alizabatu, ‘yar uwarki, wanda ake cewa ba za ta haifu ba, yanzu din nan tana da ciki wata shida duk da tsufarta. ai ba abin da zai gagari Allah yi. Maryamu ta ce, To, ni baiwa Allah ce, bari ya zama mini kamar yadda ka faɗa. Sai mala'ikan ya tafi. A kwanakin nan, Maryamu ta yi shiri zuwa wani gari cikin tuddan yankin Yahudiya, ta shiga gidan Zakariya ta gaida Alisabatu. Da jin gaisuwar, sai Alisabatu ta ji yaro da yake cikinta ya yi motsi, aka kuma cika Alisabatu da Ruhu mai tsarki, sai ta ɗaga murya da ƙarfi ta ce, Ke mai albarka ce a cikin mata, yaron nan na cikinki kuma mai albarka ne, yaya wani al'eri ya zo kaina, har da mamar Ubangijina za ta zo wurina? Gashi, da na ji gaisuwarki. sai jaririn da yake ciki na ya yi motsi sosai saboda murna. Mai albarka ce ke, da kika gaskanta cewa sakon nan da Ubangiji ya aika miki zai zama gaskiya. Maryamu ta ce, Zuciyata tana yabon Ubangiji, raina yana murna saboda Allah mai ceto na. domin ya tuna da ni, ko da yake ni baiwarsa ce wanda ba komai ba. Daga yanzu dukan mutane za su ce da ni mai albarka, gama Allah mai iko ya yi mini manyan abubuwa, sunansa mai sarki ne, daga Sara zuwa Sara yana jin tausayin waɗanda suke tsoronsa, da hannunsa mai ƙarfi ya aikata manyan abubuwa, ya wasar da masu ɗaga kai da dukan abin da suke takama da shi a zuciyarsu, ya saukar da sarakuna. daga mulkinsu, ya ɗaukaka waɗanda ba komai ba, ya ba masu yunwa abubuwa masu kyau, ya sallami masu arziki hannu wofi, ya taimaki bawansa Isra'ila, gama ya tuna ya nuna jinkai ga mutanensa, bisa ga alkawarinsa ga kakanninmu, ga Ibrahim da zuriyarsa har abada. Maryamu ta zauna da Alisabatu kamar wata uku. sa'an nan ta koma gida. Da kwanakin haihuwarta suka cika, sai Alisabatu ta haifi ɗa. Makwabtanta da ’yan uwanta suka yi murna sosai da suka ji ta haihu, suka taya ta farin ciki saboda wannan albarkan da Ubangiji ya yi mata. Da yaron ya cika kwana takwas, sai suka zo domin su yi masa kaciya. dama sun so ne su sa masa sunan babansa Zakariya, amma mamar yaron ta ce, A'a, za a ce da shi Yohana? Sai suka ce, Wane ne a danginku mai wannan suna? Sai suka tambayi baban yaron da hannu ya faɗa sunan da za a kira yaron da shi. Sai ya sa a kawo masa allo, sai ya rubuta sunansa Yohana ne, sai dukan mutanen da suke wurin suka yi mamaki. Nan take, Zakariya ya sami bakin magana kuma, ya fara yabon Allah. Tsoro ya kama dukan makwabtansu, mutane suka ba da labarin abin nan da ya faru a ko'ina a yankin tuddan Yahudiya. Duka wanda ya ji wannan labarin sai ya yi ta tunani. yana cewa, Me yaron nan zai zama? Domin an gane cewa hannun Ubangiji yana tare da shi, ana nan sai Ruhu mai tsarki ya cika Zakariya, baban Yohana, sai ya yi anabci cewa, Albarka ta tabbata ga Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya zo ya taimaki mutanensa ya kuma fanshe su, ya tada mai ceto mai iko domin mu. daga gidan bawansa Dauda, kamar yadda ya yi alkawari tun tuni ta bakin annabawansa masu sarki cewa, Zai cece mu daga hannun masu gaba da mu, da dukkan waɗanda ba sa son ganinmu. Ta haka ya nuna wa kakaninmu jinkai ta wurin tuna da yarjejeniyarsa mai tsarki, rantsuwar da ya yi wa babanmu Ibrahim, cewa zai cece mu. daga hannun masu gaba da mu, domin mu bauta masa ba tsoro, mu kasance da tsarki, mu yi ayyuka masu adalci a gaban Allah dukan kwanakinmu. Kai kuma dan yaron nan, za a ce da kai annabi na Allah mafi ɗaukaka, za ka riga Ubangiji zuwa, domin ka shirya masa hanya, domin ka sanarwa mutanensa ceto ta wurin yafewar zunubansu. ta wurin yawan jinkan nan na Allahnmu, hasken nan na ceto zai bullo daga sama ya haskaka mu, ya haskaka masu zama a duhu da masu zama a inuwar mutuwa, ya bi da mu a hanyar salama. Sai Yohana ya yi girma, ya yi karfi a cikin ruhaniya, ya yi zamansa a daji, sai lokacin da ya fito domin ya yi wa'azi ga mutanen Isra'ila.